To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya a can kuma sai kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo za kuma a iya jin mu yanar gizo a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana zahra aminu fage Alhamis 20 ga watan Yuni na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sado. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. sauraron mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin Yau da gobe, maudu'in da za mu tattauna a kai shine kuwa, shin mace ka iya cutar da namiji? Ta ku biyo mu sau da ƙafa, ku ji yadda hirar za ta kasance tare da manyan baƙin nawa, Dr. Ahmad Amayo, sai kuma shawarwari ga babban malaminmu, Malam Awal Kareka. Dokta a cikin maudu'in da za mu tattauna wato shin mace tana iya ta cutar da mijinta? ya tambaya cewa idan mace za ta iya cutar da mijinta eh to kin san zaman kunna na duniya yau zo a zauna zo a saba ne don akwai yanayin da wato rayuwa zai iya kasance kuma ya kaga wato mace ta cutar da mijinta wannan abin yana yiwuwa muna gani akwai ma faruwan da zai iya ma haye halakar da miji wannan yana iya faruwa. Eh, Dr. Yaya ka yi bayani akan cewa mace tana iya ta cutar da mijinta. To cutarwan zai iya idanganci wato kamar me kamar haka da har mace za ta iya ta cutar da mijinta a cikin gida har ya cuto har ya kai ga halaka shi kamar yadda ka ce. eh to kisan wato ya danganta eh, abu farko da za a iya duba yanayin da suka fara rayuwarsu tukunna akwai eh, aure da yawa wanda zai iya kasance matan ba ta son wannan miji ko kuma an dole ta ta yi wannan aure to da tarar kuma wato wannan irin rayuwa kwanta take da mijin kuma ba ta so ko watakila kuma tana da wanda kuma take zai rayuwa da shi to wannan abin zai iya wato cutarwa zai fara tukuna a rashin wato rashin da'a rashin eh, yi ma mijin abin da yake so wannan duka cutarwa ne duk abin da miji yake so ke baraki ba kinga wannan duka abu ne zai kawo wato cuta a cikin zamantakewa na aure ko kuma gudun shi a cikin kofin eh, simfidan aure to wannan abubuwa zai iya namiji duk abu wanda matanka ya cancanta ta yi maka ba ta yi maka duk wannan cuta ne to idan kuma ta tarar da eh, wato abin na ci gaba haka kuma to shine za ta nemi wato waɗansu abubuwan da mijin bai so ta jinga yawan ta yin shi saboda duk abin da take so wato su rabu to har idan kuma ta ci gaba da haka kuma ta ga ba sanji to wannan mace da munan tunani za ta iya wato tunawa wato rabuwa da shi ta kowane hanya wato zai fi to wannan tunani zai iya dama mata su soma ko kila eh, da shawarwari wato waɗansu ko kuma waɗansu yan tsubu da ko a haɗa abuwa cikin abinci a basu ba wannan eh, don ta ba miji to wannan duka abubuwan da zai kawo to eh, akwai matan da za su iya ma wato su cutar da shi wato ba cuta ce da zai iya bayyana lokaci ɗaya ba Eh, kaman eh, akwai dafin da za a iya ya miji yana ci amma kuma ba zai ɗauki lokaci sannan abin ya taɓa lafiyar shi ko kuma ma ya hallaka da, da, shi gaba daya kuma ba lallai ba ne shi idan eh, kila ko mace ta kasance cikin rayuwa na aure da ba ta so ba akwai waɗansu a cikin rayuwan ne za a iya tarar da wato irin yanayin da ta tarar da mijinta ba haka take tunani no to wannan ma mace za ta iya san sake tunani ko kuma mijin da yake tare da matan shi da suka zauna ko tsawon shekaru lokacin da mijin ya bayyana kamar ko zai iya ƙara aure wannan duka abubuwan da zai iya jawo hankalin wato mace har tuna cewa yanzu za ta iya hallakar da shi to wannan ga abubuwan da zai iya ba mace wato dama har ta sake tunaninta kuma ta cutar da mijinta kuma ya gai ka ko ya hallakar da shi. To kai dokta baka gani cewa yanayin zama tare ka iya sa mace ta zamo wato mai cutar da mijinta wato misali ne ainihi kai ita kamar yadda za a kai ta aure ta je ne da yanayi da iyaye suka yi mata bayani da sauransu amma da ta je ba ta tadda shi a hakan ba ba batun maganan zancen ko auren dole ko kuma a'a ba ta son wannan auren ba a'a ta je a kan tana son shi amma ta tadda yanayin zama da yake nuna mata kamar wato rashin kyautatawa rashin tausayi da sauransu wanda ya kai mace wani lokacin kuma ka san mace da ramuwar gayya da zai iya kaita watakila da ta canza ita ma yanayin rayuwa ba eh to kisan hajiya eh, mimuna yana iya faruwa a hakan din amma kawai an san wato eh, zama aure ba lallai ba ne she abin da ake so duka ne za a tarar a'a aure ai abu ne da ake ginawa wato da lokaci mutum ne da baki san shi ba da baki rayu da shi ba kun zo ne wato kin tarar da shi wato da girman shi da kuma kiman shi to wannan akwai abubuwa da yawa ba lallai bane za ka so wannan abin ba amma kawai da yake an ce aure aure ai ba wai a zo a zauna don ana so eh, a tare da kuma duk abin da ake so a farko dai an san ibada ne ka ke ta auri mace saboda ta zo ta kunta maka da hankali ne to abinda sannu da sanu mace tana iya wato ta yi gyara ko kuma ta, ta sa wato wannan mijin ya kasance yadda take so to amma ba wai sai lallai bane shi an bi ta hanya wato cutarwa bane za a samu wani nasara duk macin da ta ɗauki wannan hanyar cutarwa wato ba wai na gyara bane na rabuwa ne in gani ba to shine bambanci ne mutum da ya haƙura mace da ta haƙura kuma take nema wato gyara ita ce za ta kawo wato irin abubuwan da take so tana nuna miji kuma da ɗan haƙuri da kuma yanayin da ya kamata a nuna wannan abin amma in abu ya koma ta cuta ka san kisan wannan abin ba wai don a gyara ba ne neman rabuwa ake yi. To, dakta kana gani cewa kawai ka zo ka samu matarka ka yi mata bayanin cewa za ka yi mata kishiya wannan ya ishi ko kuma wannan uzuri ne matarka ta cutar da kai? ko dai akwai wasu abubuwa da take tunani ko kuma da aka yi a baya wanda ba mamaki kai ka manta wanda ita mace kuma tana iya da bidiro maka da su iri daban-daban. Eh to kisan idan aka ce eh, mace ba wai lokacin da ka faɗa za ka aure ba ne kawai za ta yi cutar da kai ba haka ba ne. Ai mace tunaninta wato za ta yi tunani wato fiye da yin da kai kake tunani. za ta soma wato gani abubuwan da zai iya faru wanda bai faru ba kuma abin da kai ci duk wannan tunani kuma na mugayen tunani take za ta samu to shi yasa wato ita tana gani ko kila misali wannan auren da za ka kara watakila ko wancan da za ta zo za ta iya daukan filinta a'a wancan din bar san abin da ta shirya da shi ba kila za ta fita ko tsafta dukkan abubuwan da take yi na mara kyau da kuma kai baka so ita a kanta ta riga ta sa cewa wato don wannan ne za ka yi aure kuma wance kuma in ta zo kuma za ta fita za ta fita kuma a wannan yanayin da ita take yi a rayuwanta to kin ga wannan duka in ta yi yawan ta wannan tunani e, a ƙarshe da kuma mugayen shawarwari kuma da za a yi da kawaye da sauransu a tunaninta wato cutar da kai ne wato kawai zai yi akwai wato kuma irin kala cuta da yawa waɗansu matan su suna gani kamar ko kila su yi maka illa a jikinka ko al'auranka ko kuma su yi maka abu ne wato wanda dai ba za ka iya ba mun ga dewa wanda wato eh, mata da suka yi suka suka shiga wato malamai mun samu su kes dewa haka idan ta je wajen amarya ta tarar wato ba zai yi komai ba abin bai zai iya tashi ba zai iya da ita ba in kuma ya dawo inda kuma ita kuma komai na normal wato ida kamar da zai iya saro da ita da sauransu tun ga wannan duka abubuwa ne a cikin cuta yake to kun ga to wannan idan mutum bai tsaya ba bai sani ba sai ya ce ko kila ko shi ne yake da wato wannan matsala ko eh, bayan kuma ita ta nemi mashi wannan wani abubuwa. To a wani lokaci ne namiji ya kamata ya hankalta cewa matan da nake tare da ita tana yi mini makarkashiya wajen cutar da ni. Ko da ike wasu suna cewa akwai mazajen ma da ba su san cewa matan suna cutar da su misali kamar ta hanyar sihiri domin a yanayin da muke ji malamai suke fada a yayin da aka yi wa mutum ma sihiri ba zai taba hankalta cewa ai yana cikin cutuwa yana cikin wato cuta da ake yi masa ba saboda za ta iya ta raba shi da iyayensa tana iya ta raba shi da 'yan uwansa tana iya ta raba shi da kowa da kowa Eh wannan tambaya abu ne da mai wuya a ba da amsa saboda kamar da kika ce wato duk mace da ta yi niyyar cutar da mijinta wato akwai abubuwa da yawan da yake na ɓoye kamar da kika ce ta hanyar asiri ba zai iya gane ba saboda ita ma ta sani duk abin da zai sa ya gane wannan abin za ta fi ba da ƙarfi a kai to za iya ma kila hama shi kama bai gani ma yana cutuwa da ita. to kin ga kuma wundima za su yi magana ma za musu baki kawai dai abinda yadda za a gane kafin eh, ta fara wannan za zai iya gani ko yanayinta ko kila cikin hiransu a cikin zamantakewansu ita wani ta wani bangare take nuna tunaninta Kisa akwai matan da idan kuna tari sun san Allah sun san kuma sunna manzon Allah sun san hanya aure ne ya kawo su wannan gida kuma kuna kuma zama aure sun san cewa kuma rabo ne kuma ta kawo su kuma wata kuma za iya wannan rabon da ya kaki haka rabon wata kuma zai iya shigowa rabon da wato ya fitar da wata kuma kama rabon kike ma zai iya fito wato kin kan wannan mata su ba za ka iya mataba tunani za wato cutar da kai saboda za ka kara aure ba su riga sun sa wannan sun san sun shiga sun fita a babban gida da akwai sun samu iyayensu da kishiyoyi da sauransu to wannan su riga sun san wannan duk abinda da su za su yi na gyara ne kawai na rayuwansu ba za su iya damuwa saboda wata za ta shigo ba to amma kuma kowanne kuma su za su su kamar yanzu alal misali mace za ta fara gaya maka cewa ni ba a gidanmu ba Mamana eh, ba taba mata kishiya ba kuma mu a danginmu ba mana kishiya to kinga wannan ga farkon maganganunta eh, ko kuma ni dai eh, ba dai in zama da kishiya ba kam in kishiya ta zo zan fito to wannan duka abubuwa ne a cikin yanayin maganganunta zai nuna maka cewa idan dai za ka yi aure shi ka shirya saboda ita tana shirye da duk abin da zai wato hana wannan aure za ta yi ga irin waɗannan misalan da za a iya samu to na nuna cewa a lallai kuma in ka fara za ga kuma ta sanja maka za gani kuma ko kila akwai abubuwan da da ba ta yi ta za ta yi maka eh, take maka na cuta ko kuma na bata maka eh, abin nan zuciya duka wannan abubuwa dewa za iya za ka ga eh, kanka ciki. To dakta wane jan kunne za ka yi wa ma'aurata matasa maza da mata waɗanda suke cikin wannan yanayi a halin yanzu da suke fuskantar ire-iren waɗannan matsalolin ɗin wanda za ka ga cewa matasa ne ba su fahimci rayuwar duniya sosai ba amma suna fuskantar wato ire-iren waɗannan matsalolin ɗin wata shawara ne ko kuma jan kunne za ka iya ka ba su game da haka saboda su samu mafita. Eh, eh to eh, hajiya maimuna jan kunne ko kuma shawarar da za iya kawo ma ma'aurata su san cewa aure wato na farko aure wato ibada ne zaman aure zama ne wato na sunna da za mu wato bi sunna masu Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka aure na da ka'idoji akwai ka'ida aure kuma ba wai eh, mace ta fi miji ko kuma miji ta fi mace a kowa da wato abin haƙƙin ta haƙƙin shi kuma akan wannan aure to ya kamata a ce eh, su san wannan tukunna su san mai hukuncin aure ne wato yanayin da za a yi zama aure wannan duka abubuwan da ya kamata tukunna su sani su ce kuma san cewa kuma aure wato eh, ba cutarwa ba ne yadda dai ka nemi wato yar mutum ka aure ta kuna zama ku wato ku san cewa wannan auren zaman zaman ibada ne kamar yadda za ka fita ka je ka ka haka ne a wurin ma wato zaman ibada kuke yi saboda haka ba cutarwa kamar kuma allah kuma ya yi hanya nuna cewa wato idan ha ba ku gamsu ba kun ga ba za ku iya kuma wato juriya wannan auren to wallahi a gaskiya ba kama a rabu saboda cutar da za a iya kawo zai iya taba mutane da yawa to saboda haka idan an ga wato ba dace ba mun ga dewa wanda wato idan za a iya makawo alal misali da akwai dan uwanan da ya aure kuma ya kasance matan shi bata fahimta ba lokacin da zai ƙara aure ga ta kuma ta yi karatu tana karantarwa islamiyya amma kuma ya ta shiga wato malamai duk abin da take samu tana biya malamai lokacin da wato ya zo ya gane wato hiran da wannan malami to kuma abin da dai shi yanke kamar shawara ce a kuma ta koma wajen iyayenta amma a gaba ta yi nadama ta nuna ta san cewa ta yi aibu ta zauna kuma ta nuna ma wato gashi ba ita ba ce uwanta ne ma take wato nuna mata wannan hanya bayan watanni kaɗan kafin mata ta dawo uwan kuma Allah zai mata rasuwa to wanta ta mutu bayan kwanaki can kaɗan da yake ya gane cewa ita ce dama uwan ne take wato wannan take nuna mata wannan mummunan hanya to ta ɗauki matan shi kuma wallahi sun zauna sun zauna sun cire da rayuwarsu ta zauna da kishiyanta ta yi nadama ta gane cewa ba mai yi to wannan abin da ya kamata mutum mata su gane idan kai idan kin nuna cewa rabon wata ba zai iya shigowa ba za ka yi duk abin da zaki to wallahi rabon ki ne zai iya karewa saboda na wancan ta shigo saboda haka kada wato a san allah bai lahani allah ya san abin da ya sa wato za a iya zama da mace ɗaya biyu zuwa uku zuwa hudu saboda haka mata a yi haƙuri maza kuma wato su riƙe amana wato su tausaya matansu ba wai lokacin da zaka yi aure ba ne kasancewa ko kila za ka cutar da ita wancan a'a ba haka ba ne aure dama in allah ya sa za ka ƙara aure ka fara fahimtar da wacce ku da kuke tare ko kuma ka mutunta ta gaban wacce za ta iya shigowa to wannan kai ma za ka ji daɗin rayuwanka kuma haka ne ga magabatan mu suka yi sahabai haka suka yi annabawa haka suka yi to kuma ya kamata mu ma idan dai mun yi abu don Allah kuma na musulunci sai mu ma su malam <clears throat> maza dai suna korafi akan cewa akwai yanayi da mata suke cutar da su misali mace ce wacce ta yi shekaru 40 zuwa 45 ko sama da haka wacce take da 'ya'ya da suka riga suka girma da sauransu to amma kuma wato mazajen suna korafin cewa suna cutar da su wajen ƙaurace musu daga wato kan shimfiɗa shin wannan za a kira wannan lamarin cutarwa ko dai yaya eh gaskiya cutarwa ne babu wani salo cutarwa ne wallahi eh don allah ya tuba tsakanin mace da miji yadda aka ce tun daga farko idan shi soyayya inda ubangijin allah ya hada su waje ala bayyana kuma mawaddatan wa rahama allah ce mun sanya soyayya tsakanin ku kuma sannan da tausayi idan soyayya ma ta kadan yi kan kare soyayya wannan gaskiya na karewa don kuma da lokacinsa idan lokacin soyayya ya zo ya kare to amma me saura lokacin shi tausayi tausayi zai kasance haka kana tausaya mata tana tausaya maka tana eh, ita ma tana tausaya maka kama kana tausaya mata wannan haka zabin abin yake amma ya zama babu tausayi haka yadda take na ai rashin tausayin ne misali ba mamaki ita kare ce ba wajen shi amma kuma ta mai da shi kurin wani kamar saniyan ware in ma mai za ta shirya 'ya'yanta in ba eh, ya sunan shi eh, shawara ne sai su kira ɗage da shugaban su shugaban waje su zan suna magana an mai da shi gurin kamar wani dai gashi nan dai wani hawa a gudu kamar ya za a da ina fata an fahimta to kaga irin wannan babu dai wannan cutarwa ne ana cutar da shi cuta ma iri biyu ake masa ga cuta na zahiri ga cuta na ne wallahi cuta na zahiri yana taɓa kuma kwakwalwar mutum don yau da gobe ana yi mutum haka wata ran zai zai empty din kwakwalwarsa kaga mutum kurin harki kishi ka gani don mutumin duk mutumin da yake da kuzarin yin jima'i yana dan sauransa ake hana shi kuma shi ba da zai samu ya biya bukatarsa to kaga wannan mani mai yawa a jiki na ina samun shi illa to irin wannan Allah an tuba kaga ba karamin laifi bane kaga za ta koma hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da yake duk namijin da ya kira matan zuwa shabara take Allah ya tsine mata malaikun rahama sun tsine mata kifi a cikin ruwa ta abin nan eh, turuwa ma cikin kasa duk har mutanen kirki to kaga wanda ai ba shi amfani saboda haka wannan hadisin ba ne yara bane kawai da nan yara da manyan duk ya shafa masu sauraro, yanzu za mu garzaya zuwa wajen Hajiya Habiba wacce ita ce za ta yi mana girkinmu na wannan mako. Kuma yau Hajiya Habiba ta ce za ta yi mana koki. Wannan haka ake kira a can ƙasar Kamaru. To amma kuma kamar a ƙasar Hausa ana cewa da alale. Amma kuma ina gani kamar yin wannan alalan ka iya bambanta. To ku biyo mu sau da kafa ku ji yadda ake yin koki a ƙasar Kamaru tare da Hajiya Habiba. Hajiya Habiba assalamu alaikum. Assalamu alaikum malama Maimuna. mu da warhaka. To kamar da ya kasance a kowane sati muna yin dafe-dafe girki. A yau dai abin da za mu dafa shine farin wake. farin waken da ake kira koki da hausa kokin manja to shi za mu dafa yau nan kamar kayan haɗi na waken koki ana bukatan wake kamar kofi hudu sai wake kofi hudu farin wake kofi hudu da manja rabin leta da barkono kamar na dala goma da ɗan idan na saka dai dan kwayan albasa kwaya daya a ciki amma waɗansu ba su saka albasa ciki da dan gishiri a gefe da kuma dan guntun kanwan da za a dan saka ciki saboda waɗansu suna yi ana dafa shi yana karta kaɗan a ciki um, ana ɗiga ɗan kanwa saboda kai ya yi dama wajen haɗi yanzu za a jiƙa waken koki a jiƙa shi in ya jiƙa da kyau a wanke shi da kyau a tsini don wani yana zuwa da su ɗan dutsuna dutsuna a cikin su ɗan ƙasa a cicciga hancin in a wanke shi ya yi fari kyau a sa tasa a wanke barkono kamar waɗanda ba su cin barkono ya za su su jefa kwaya uku ko biyu amma jefa barkono kwaya uku ko biyu ko hudu a ciki yanzu a zo yanka albasa shi ma wanke shi a yanka shi kwaya ɗaya albasa ciki ɗan ƙarami ba babba ba a yanka ɗan albasa ciki yanzu shi a saka a ji a nika in an nika yanzu in an zo a saka cikin akwai wani ƙwaryan da ake sawa cikin da ake buga waken koki a ciki ƙwaryan abin nan turmi kamar turmi yake amma shi turmi in yana da faɗi da taɓaryan shi sha sa ciki kafin dai a sa ciki a soma juyawa an saka ɗan ruwan zafi a wuta sannan manja kuma an sa shi a cikin tukunya an ɗora wuta ya ɗan zafi kada ya yi fari a sa dai ya yi ɗan zafi ya yi ɗumi yanzu kuma an saka ruwa wuta da abin nan da ganye za a yanku ganyen filanci da za a sa a kasan tukunyan in sannan a sa ruwan da za a dinga ɗaure koki ana jefawa ciki mm, na manta ganyen filanci akwai ganyen filancin da za a nema da za a zuba kokin a ciki a ɗaure a saka wuta to yanzu an saka eh, niƙaƙƙen mu da ake kiran shi koki an saka shi a cikin turmi yanzu shi a ɗiga eh, barbaɗa ɗan gishiri a ciki ana burgawa ana burga kamar dai yadda ake yin ƙosai ana burgawa ana burgawa ana burgawa ana burgawa man da aka saka ya yi dan a gefe sai a zuba rabin rabin rabi ka a sa duka a ci gaba da burga ana burga ana burga za ku ga yana kumbura ana lokacin da ake burgawa yadda ake burga haka zai dinga kumburowa sannan an saka mai yanzu shi a zo a ɗibi ana ɗiban ɗan ɗumi da aka sa wuta ana zubawa ciki ana burga ana zuba dan wa dan daidai ana burgawa dai yanda dai za ka ga kaurin shi da za a iya a zuba cikin ganye in ya yi haka na yanzu a ƙarshen burgawan da ake dan ruwan kanwa na na gefe sha ɗiga dan ruwan kanwa ciki ana burga ana burga to ga ganyen plantain da aka riga aka yanko shi a dumama shi a wuta a saka saman wuta don ya yi laushi ya yi laushi yadda za a iya ɗaurewa a nemi akwai eh, zare zaren da ake cirewa a jikin ganyen plantain lokacin da ake gyara plantain zare in shi ma a ɗan shofen shi domin shi ma ya yi laushi a ɗan sa wuta ya ɗan ɗumi yanzu akwai wani tasa akwai tasa a gefe yanzu shi a shirya ganye a cikin tasa yanda in an ɗibi Eh, in an ɗibi kokin da aka burga in aka haɗa mishi komai da koma a ciki an ɗiba ana zuba ciki a haɗa bakin haɗa bakin a ɗaure shi a sa tukunya akwai tukunya na nan a wuta da ruwa yana kan tafasa ana burga dai ka tsaye da burga ana burga ana burga an ga an saka gishiri an yi mishi duk haɗi da sun mai da da gishiri da da da ɗan kanwa yanzu in an yi an burga za a iya yayin ya fito ko kulle uku ko hudu ko biyu in ba su zuba da yawa ba ganyen plantain an daure an sa a tukunya a daure a sa a tukunya yanzu wannan bangaren koki ne in an gama burga an daure an sa tukunya sai a dora wani ganyen plantain a tukunya kamar ana rufe shi yanzu sai a rufe da mufin shi a bar shi a wuta ya nuna yanzu ta gefe in abin da kuke so ku ci da shi in ma jan planci ne in ma rogo ne to an sai kamar ni haka nan na yawancin yin shi da rogo da jan planci yanzu jan planci na na gefe an sai kamar eh, jan planci kamar na jaka da rogo kamar na dala ɗari shi yanzu a ɓare su a gyaggyara a haɗa su yanzu shi sa tukunyen shi daban za a iya haɗa su waje ɗaya a tukunya a gyaggyara abin an ɓare rogo da kyau an wanke an sa tukunya rogo ne za a fara sawa a ƙasa sannan a zuwa sa filanci a saman don filanci na da saurin nuna a barbaɗa masa ɗan gishiri a sama a sa ɗan ruwa ya ɗan wuce saman kaɗan shi ma a ɗora wuta ya nuna da kyau ko kima ya nuna da kyau yanzu aka buɗe yanzu shi a yi a tasa. fatan dai an ci lafiya kuma an sha lafiya tare da hajiya habiba To a nan dai muka kawo ƙarshen wannan shiri masu kallo da sauraro inda za mu naɗi taburman wannan shiri sai wani mako idan Allah mai kowa mai komai ya so. Za mu zo muku da wani sabon batu da kuma wani sabon girki na mako. A huta lafiya. Toma Dalla a gaida Maimunat Sado. Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na wannan lokaci. A madadin dukkanin bakin namu na yau da kuma wadda ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sai an ku. Amurka yau ta tantance. sa a yau da malalaci eh, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba